Jama'a alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗora kan duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin gobe. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A mu da ya gabata, muka fara duba takaddama da ta biyo bayan mutuwar marigayi mai martaba sarkin gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa. Tun farko dai 'yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin sun nemi a biya su kuɗin fansa har naira biliyan ɗaya, kafin daga baya a sasanta kan naira miliyan sittin da kuma baburan hawa. To sai dai bayan miƙa wa 'yan bindigar abin da suka nema, sai labarin kashe mai martaba ya biyo baya. Ƙungiyar haɗin kan gobura ta Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta game da yadda hukumomi suka bi lamarin wanda har ya kai ga mutuwar sarkin yanka mai daraja na gobir. Ga shugaban kungiyar Ibrahim Alhassan gobir. Wallahi mu babu wani bukatar yau da tafi wannan gare mu. In akwai bukatar abin da gwamnati za ta yi mana shi za ta nuna mana cewa lalle da gaske take tayi yayin wannan abin da ya faru. Amma yanzu ai duk magana ce ake magana ce kawai ake yi kuma kamar yadda mu muke ɗauka. inda aka yi magana nan ake barin barinta tunda ba wani abu da aka yi game da wannan abun daɗin dadin daɗa bayan ma duk wannan ta'adi da aka yi min abu nan har yanzu ba ban mu samu zaman lafiya ba a gida daga lokacin da aka kashe shi har zuwa yanzu akwai ƙididdiga na mutane da aka ɗauka a cikin ƙasar nan tamu sun kai wajen ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu kuma ba fata har zuwa ga yau ga jiya an ɗauki waɗansu mutane daga ɓangaren mu mu abin da muke ɗauka ma gaman ba ta da wani interest game da matsalar mu wallahi ba ta da in mata ce tana yi mu ba mu gani a ƙasa ba Alhaji Ibrahim kana nufin gwamnatin jihar Sokoto ko kuma gwamnatin ƙasa baki ɗaya kake magana ai maganin kafin daga gida za mu soma za mu soma da gwamnatin jiha idan gwamnatin jiha ta ga abin ya fi ƙarfinta ai sai ta nemi taimako daga gwamnatin tarayya kuma ga in gwamnatin ta abin da abin nan eh, ya wuce ma ƙarfin mu kaɗai abin nan ya shafi ƙasar nan wannan matsalar duk ta tarɗa da ƙasar nan yanzu ma in mun ce ma ba gwamnatin jiha ma muke son ta ɗin ai federal yanzu ya kamata a ce ko don eh, ƙasa ta san cewa eh, an yi wani abu ai gwamnatin tarayya ma ya kamata a ce yanzu ta yi taking over wannan issue domin suke da security jihohi ba su da security eh, ba su da sojoji ba su da 'yan sanda sai dai abin da ba a rasa ba amma ai mm, ga inda eh, masu authority din sun kasa using authority eh, sun kasa amfani da su don a samu zaman lafiyar da ya kamata ko a yi recovering din dawo wannan bawan Allah babu wani mataki da ake ɗauka kasan abu ne mu duka da gwamnatin zance ko wacce tana da nata To sai dai a daidai lokacin da iyalai da 'yan uwa ke karɓar gaisuwar ta'aziyar marigayen. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir ya ce gwamnatin Sokoto na murnar shahadar da ake yi wa marigayen fata. Muna wannan ta'aziyya gare ku mai girma kan tomin kan muke ta sabon birni, ciyaman na faci na sabon birni, sarakunan mu, dattijan mu, malaman mu, sarakunan mu gaba ɗaya matasa maza da mata dukkaninku mai girma gwamna yana yi muku ta'aziyar rashin wannan sarki namu da muka yi baki daya alhamdulillahi ba a farin cikin mutuwa amma abin da ya faru da sarkin gobe abin farin ciki ne abin bugun gaba ne abin alfahari ne because tun lokacin ba jangurzo ban san wani sarki ba wanda an kai wanda ubangiji Allah ya ɗaukaka daraja ta yi bayan ya rasu wanda duk duniya ta san da rasuwa ta kuma duk duniya ta haɗu tana mai addu'o'i ran da an gaske birnin sarkin gobir ya ja hankalin duniya ya zama gaba ɗaya babu wata magana babu wani kasuwanci in ba magana ɗaya ba duk ilahirin duniya ba wai maganar najeriya ba ko sokoto ko nuni duk ilahirin duniya kuma radda ubangiji allah an ka ce ya amshi rainai an ka hito an ka faɗi duk ilahirin duniya ba wai ƙasar gobir ba ko nan gobir ta najeriya ko gobir ta nijar a'a duk ƙasar duniya ko da mutum ba da kare ne ya raja a wajen yi sarkin gobir addu'a duk rayuwar da aka so ta duniya ba ƙari ba harkon rayuwa ba mika kai ko mika zama a ka ƙari a ka tafi yadda ya tahi nan bawon kama shi aka yi aka tafi da shi ya rasu da hannun yan ta'adda wannan shahada ta yi ko babu komi an ka tsaya nan muna kyautata zato ga ubangiji Allah zai mishi rahama na biyu kuma addu'ar da ya samu kuna kallo sallah sallah sallah sallah ba a yi wani ba mutum nan najeriya kila ban san lokacin sardauna ba mm. amma dai ban sani ba ko sardauna sokoto amma ban san wani mutum ba wanda ya rasu ya zama sallataye na ƙasa hausa har inda ba ƙasa hausa ba da nan saudiya bauchi zaria kaduna kano maiduguri ina ne kuna mamaki da sokoto ba a magana masu Sokoto jira ce babu kameru da chad babu inda ba a zo an kamar sallah ba bayan bayanan so wannan abin alfahari ne ga zari'a ta yi abin alfahari na da ƙasar gobe kuma ya ƙara kamar rebranding ko sabunta tarihin gobir ya ƙara kuma ɗago da martaba gobir bari gane da aka mashi bari gane da mutu a'a ai abubuwan da suka bai ba din wanda an kai canda wanda ba a ko maganar ta amma sai ga ta zama subject of discussion duk ƙasa duk duniya muna wanda ka da TikTok ko da babu magana ga irin Facebook da TikTok muna tsaya muna kallo muna gani da aka ta muhawarori ana ta muhawarori ana ta faɗin maganganu da wanda ya faɗi daidai da wanda bai faɗi daidai ba amma abun alfahari ciki dai addu'o'in da an kai kuma babu da za a yi addu'o'in da an kai da Allah ya isa da Allah ya isa da Allah ya isa ya zama waɗanda sun kai wannan abu Allah ubangiji zai kyale su ko waye ko wane ne ko a dole ubangiji sai ya ɗauki mataki game da bakunan duniya na musulmi kai har wanda ba musulmi ya magana kai sarkin gudun To Allah ya kyauta, yanzu kuma sai mutumin da aka ambaci sunansa tare da alakanta shi da 'yan bindigar da suka yi sanadar da suwan marigayi mai martaba, wato ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza. To abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Honorable Aminu Boza billahi zina la ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi da daɗi ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da la ilaha huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana matsayinka na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan ka ce billahi la ilaha ka kayi rantsuwa guda uku gaba daya dama ɗauka qur'ani a ɗauka ƙur'ani a hannu dama wani abu ne wanda ku ta yi wanda domin a ba da tsoro amma wannan rantsuwa wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ya riga ya ƙara rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana da fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illahu ban taɓa sanin na wata hulɗa da ta'adda ba ban taɓa sanin na wani haɗin baki da ta'adda ba musamman ma ni billahi lazi la ilaha yadda ban son ɗan. wallahi haka ba ni son ta'adda har abada kowa ne ne billahi la ilaha illa huwa na biyu dan ta'adda ta'adda sun kira ni ta waya na cewa za su kashe ni sun kira ni da shi sha'ibu gwanda gobe honorable ya bani waya da kan shi tushi ya ce idan ban daina abin gaɗin su ba na sai mota na sai mota don a kashe su na ba da kuɗi don a kashe su na ce ma gwamnati ba ni sulhu da su saboda haka idan ban daina ba na hito kamar tsara na ce ba ni son saboda haka idan ban daina ba su ma za su kashe ni wannan magana mun yi ta da wai sha'ibu wanda gobiyar kuma lokacin da muka yi wannan magana na sanar da jami'an tsaro ga abin da ga abin bandis ke nema na da shi wanda daga cikin jami'an tsaro ma akwai wanda ya bani shawara na cewa in rage maganganu da sauransu ko dan iyali na wanda wannan jami'an tsaro yana nan da rayuwar shi kuma yana nan har yanzu yana aiki har yanzu yana nan yana sabin a matsayin jami'an tsaro shi da kai ne bani shawara ce in rage saboda domin iyali na so kaga duk wanda kake haka duk mutumin da ya samu kai ne cikin wannan wannan ni dama na faɗa maka tun fira nan da farko da yan jarida na faɗi cewa ban yi mamaki ba duk mutumin da kake faɗa da shi to dole sai ya faɗa da kai duk mutumin da kake siyasa da shi kuka yi siyasa har dai yana ganin shi ne babba a matsayin siyasar da take yi to shi ko koyaushe abin da zai nema ya za a yi kai ko ka koma baya wanda idan Allah ya gaba da mutum to har abada Allah ba zai mai da shi ba. Masu sauraro Ƙungiyar haɗin kan gobara ta duniya ta bakin shugabanta Ibrahim Alhassan Gobir na kira ga a gudanar da bincike da kuma nemo gawon mai martaba don a yi mata jana'iza mai daraja. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya Kaya da ya shirin ya zo gare ku? Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya.